A'uz billahi min shaitanar rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa musulmi yau ma Allah ya sake hada a wannan tasha mai alfarin jini mai albarka wannan tasha wadda ke kawo mana magunguna da na asararu jalabi dafa'i da dai sauransu kada a manta danna mana subscribe idan wannan ne farkon shigowanku idan kuma ku raga kun yi subscribe to a dana like don samun izinin amfani da wannan sirri da muke badawa A yau muna tafe ne da sirri na maganin mantuwa wanda wanda Allah ya sa yake da ciwo na yake da yawan mantuwa ko kuma yana fama da ciwon mantuwa wanda a turance ake kira da amnesia to ga magani kasidin insha Allahu Rabbi zai rabu da ita har abadan abadan insha Allah. Yanda ake yin amfani da wannan shi za a rubuta suratul fatiha da turaren za'afaran a jikin ganyen gamji. Wannan shine ganyen gamjin da kuke gani akan screen ɗinku, amma ganyen gamjin da za a rubuta busasshe ake so. Daga nan sai mutum yayi hayaƙi da shi. to za a warke nan take da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kar a man kada a yi wasa da shi wannan sirri majarabin ne insha Allah rabbi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh